السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين خلو غوتا شابي وطن ذو الحج هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديادة أريه دا أربعين دا أكو Allah ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa muna cikin al-iksiru matashiya manzilatul ikhlasi to amma mun shiga za mu tashi shafi ɗari ne da talatin da ainihin takwas na'am wanda yin da za mu tashi a fatu. تعرض للعبد في عمله نعم da talatin da bakwai ina fassara ikhlasi ne ko inda yake at-tawaqqi ban ji tambayan ba to kawai wannan ne ko min من ملاحظة الخلق ainihin katanga kiyayewa daga ainihin kallon halitta da kallon halitta mutum yana aiki ya yi la'akarin da kallon mutane hatta an nasuka har ranka karka kalli ranka meye mai wahala kallon halitta an san shi kallon rai ma an san shi mutum ya dinga duba aikinsa ya dinga ganin ya yi wani abu har ya yi kaho da abin da yake musamman ba wanda ke ganin shi bai saɓawa Allah shi fa yana yin ayyuka bai taɓa shi ba a saɓawa Allah akwai haɗari a ciki mutum kai kalli aikinsa yana daga cikin rashin ikhlasi mutum ya dinga kallon abun da yi wa Allah ya dan fito nan lafiya lafiya na yin gaba eh ai na so ne ai gaba duk da na kare ta yi wannan ba wa ne mai tambayar eh to ka dinga magana eh wannan dai ka gane to idan na gama sai ka ce wannan ka gane in ba haka ba to sai gani na yi na yi shuru ba labari wasu shi kuma a tanatti min mula min cikin nafsi ainihin katanguwa daga kallon rai kusan kamar wancan na ƙarshe ne aka ɗauka falmukulisu shi ne lariya alahu wasa da kula a ija balahu. wannan baya yi don a gani wanda mutum kawo da abin da yi wannan shi ne za a ta in aka tara su kowanne ba zai samu sai da ɗayan wala ya timmul ikhlasu illa bis sadiqi wala ya wala sadiqu illa bil ikhlasi shi kenan na'am eh eh wancan da aka ce in an ce gaskata babu e ijaba kenan mutum ya yi ba ba maganar jiji da kai da ijaba kamar ainihin kaga sadiku babu in mutum da gaske yake kaga babu tin wanda yake jiji da kansa gaske fa ba ta tabbata ba to haka hatta natti min mutala'ati dan sa shine asidiku na'am haka me ya faru hadisi innaka eh mana kwa eh ka ɗan yi magana inna kalan tukhallafa ba za a jinkirta maka ba a takhallufi a jinkirta ma ba za a jinkirta maka ba ma'ana har muddin aka jinkirta maka fata amala amalan tabtaji bihi wajen Allah ta'ala illa datta bihi khaira sai ka daɗa samun alkhairi kaga kenan in an jinkirta maka alheri ne in muka mutu yanzu da ma gafara to amma ba za a jinkirta maka ma'ana muddin har aka jinkirta maka ka kara koya ya aiki alheri na a gare ka wa daraja wa rif'a to yawwa to ikhlasin da shi nan amma mu muna shafi ɗari da talatin da takwas a wata matashiya afatun tuqridu lil abdi fi amalihi nan wasu illoli ne da sukan faɗo wa bawa a aikinsa mutum ga aiki ya aikata wani abu sai ya zo ya ɓata aikin sankara ake ce masa sai wannan ce ko a kifi ma akwai sankara mu dai masu sankara a dankali ne ya sai goro ku ga shi a rufe goron nan fari fat duk da masu cin gurfin da nasu lahi za mu gar mai kyau a ke cike tsutsa ta halaka su ga aiki ta yi amma wannan illa ya ɓata aikin ɗin in an je lahira bai da kima wannan shine a fatun tamkar a ce wata sankara ce ciwo ne na kafa ne ta'arifu lil abdi yakan faɗo wa bawa fi amalihi kuma yakan ɓata aikin ya san ake ce wanda littafi na luri ne mutum ya tsaya ya san abubuwan da ke ciki ko wani littafin ne kama da shi amma nan abubuwa dole ne sana su kana aiki babu gadi aikin rushewa yake ko kuɗi kake da su ka buɗe kana kasuwa in ba kana lura da abin da ke illan tafi ba za ka tashi babu ne Yoridu lil'amili fi amalihi salatu afati kenan ya urdu salatu afati wasu idoli guda uku sukan ne lil amili fi amalihi kuma kowace illa guda ɗaya tana fata masa aiki da ta ɗaya ru'yatuhu wa mulahazatuhu mutum ya dinga ganin aikinsa dinga duba aikinsa ru'uya ka tsaya ka kalla lahaza ka dinga fautan ai kallon aikinka kaga wannan mutum yana da yayi gwanin kenan tsawotsai sai ka ji mutum yana na yi kokari an yi kan ma yi wani kokari kwatankwacin kafa kafin mu ji misalinsa kaman kwatankwacin ɗa da uban shi yanzu ka je ka yi aiki a gonar babanku ko a rumfar babanku ka tsaye haka na kala abin da kai sai dai mara mutum irin wannan zamani mara fani ka duba ka ce kai masa gwaninka kai shekara nawa ke kula da kai tun baka zama komai ba maman ka shi ya kawo ta ta zo ta samar da Allah ya samar da kanta da tsare ne ga kuma sannan ka zo ka zauna shago ana biyan ma'aikata ka ido kana yace ka fi so aiki ai ba za ka kalla ba mutum ka yi aiki wa Allah ka kalli aikin da ido ko ka dinga hangen ga da ka yi malam matsala ne da ba ta mutum aiki duk da zai yi sharhi amma ya kamata a gane shi daga nan ku duba fa inda muka yi misali jiya ne ko shekaran jiya inda aka ce inda numfashin mutum mutum kullum a wani da kwana ya kan yi numfashi dubu ashirin da hudu aka ce duk numfashi ɗaya naira hamsin da aka yi lissafin na shekara miliyan ɗari hudu da ɗoriya to yanzu me za ka yi wa Allah ka biya shi har in kai aiki kama kalli Allah dan nufin mai zai da ko me kai aiki kawai a matsayin ka na bawa har muka dinga lissafin to numfashin kawai ko tare da oxygen din ake fi har numfashin ba a banza iska na ke shaka ba ko da guda ke shaka ciki to sannan in an dawo maganan aikin kunne a dawo ido a dawo idan a dawo akwai abubuwan da ma ba a san su ba ko likita bai san su ba likita adali zai ce maka kullum aka yi operation ya ga abin da bai taɓa gani ba in ma wani bai faɗi ba Allah ya ji kan da kodiya yanzu professor ne a harkan makogoro da wani da yana cewa shi kullum sai dai isa aifa amma in dai za a operation yake sai ya je wuri kuma in yake sai ya ga abin da bai taɓa gani ba ka kaga wannan wani abu ne sirrin su so suka san kayan su maganar su on suna yi da su kawai saboda littafin da zauna suna maka akwai kaza ba je shi kai ka je kai kai karatun ka ya shafe karan da kunne na abu ya same ni na zo na zon gaya ma ruqyatuhu wa mulahadatuhu wannan ya fita ba an ce uku bane ba to ga daya wa talabul iwadi alaihi neman lada a fa. haruna muna haza haruna kafin da kallo da ido to amma akwai wanda ba kafin a da kana kallon shi da ya za ka kalle shi eh to wannan shine mulahaza ga shi dan ko kuma kila ka ga wani ba ko ba ko kana son ka kalle shi amma kana son ka kai rashin mutunci ka face shi ina haka ka kallo shi wani lokaci ka kallo shi ya kallo ka kai karo ka gudu da idon ka kuma an ka kalle shi ka gare wani yadda da zan ka ɗauke kanka shine haba to ka yi aiki ka dinga kallon aikin da kai ta ga fanya kafa bayani zai zo haba ta fito to sai wannan neman lada neman biya ka yi aiki wai kana neman abiya ka aikin Allah fa Allah muna magana da wani aboki mu yace ina limanci wai yayi yajin aiki tunda ba biya shi dan dubu bin da aka biyan shi ba eh, ya yi yaji shi ma ya yi tawayi sai muka ce to ka daina sallah yace a ba daina sallah ba ina kake sallah sai in je wani masallaci in sallah shi to wannan mugunta ko menene abu ma ba da dinki wannan in ma za a baka abu ne mai kyau kyanta in ma ana baka kana tunani a duniya ran da za ka daina karɓar kayan su a ce ga shi ka ce a'a ni ma na wadata yanzu zan yi ta neman yadda Allah kaɗai nake nema da ita to a shi dai neman lada bayanin sa shi ma zai zo na ukun su wari hu bihi na sakunuhu ilaihi, da musuwansa da Allah da kuma nitsuwansa zuwa gare shi wannan mutum ya yarda wa ridahu bihi wa ko ilaihi su ne ga sunan guda uku za a ɗauki kowanne ɗaya bayan ɗaya a yi masa bayani bayyana guda uku ko to yanzu eh na uku eh ridahu bihi Allah sarki mutum ya yarda da aikinsa ba ga illa ne ba ka yi aiki haka dinga ganin ka yi aiki ba ka ga a ulul himma ka koma ka sake dubo shi inda yake cewa ah, wani ya yi sallah raka a ɗari ya na nafi laraka a ɗari ya rike gemu sai ya girgiza ita kada ki yi zato rai na yarda da ke a tsalo ma mutum bai yarda da ranfa kana aiki kana gamawa za ta kumbura ka ta nuna maka abin da so ka ta yadda da ita kada ka yadda ka ce ka yi kokari za ka huta kada ka yadda da ita da lalancin ta kada ka yadda da ita yadda da rai na kafa ne kuma har hankalin mutum ya biya da rai ya ga rai in ta yi kada ka yi aiki kada har wannan ran kana da kai yanzu dai kam na yi abin da na yi to ka da wannan algunguma ce rai al'amarsa da soyi in ku har mutum ya yadda da ransa za su halaka shi duk ibadar da za ka yi kai ibada ka zama kakka da kai yake da ke bakin cuce ne ya kamata sun yi sama da haka ya fito ni ma na baka aiki gobe sai ka kawo min wurin a cikin ulul ba. ka je ka nemo shi ko da abokai za ka haɗa na'am yanzu magana ta fito mu shiga mu gansu فالذي يخلصه abun da zai kukutar da mutum min ru'yati amalihi da gidanin aikinsa ne illa ta farko ba musahadatuhu li minnatillahi alaihi ganin ni'iman Allah da yayi a kansa ka duba a numfashi kana shan numfashi a shekara miliyan ɗari huɗu da ɗoriya ka zo ka sallah ka zo ka yi kiyamun laili guda nawa suke an kwatan kasu da wancan ba ku ji ba guda nawa suke ba komai ne ba saboda haka nan wannan ma da ana sayarwa wanda ba a sayarwa babu wani kamfani da aka ajiye na numfashi in ne haka ne ka ka sayo likitoci da su kai su yi numfashi su ajiye su dinga sayarwa su fiya ba ba a ma tunanin za su iya yi kuma numfashin nan da kake a kididdige yake ba abun ne aka je dinga numfashi ba fita yake kas kas kas har kare adadin abin da aka baka ana kare har karshe na fita babu wani sai dai ka kama na gimiji inda rabon ka gaba numfashin ka bai kare ba ka mutuwa sai dai ka ci wahala ka warke sau nawa za ka ga mota in in ka ganta ka ce yanzu ko anan dan adam ya fita sai ka ce ba wanda ya mutu a ciki amma fa sun azabtu to nan ganin abin da Allah wa mutum zai isa tauhidin rububiyya a nan yake da fa'ida a nan yake taimakawa da irin abubuwan da aka ma yanzu na numfashi muka yi yaya na kunne yaya na ido yaya na harshe yaya ruwan da ke harshe yaya ni'iman haƙori yaya ni'imar makogoro can maraban ran da bawan ɗinnan na numfashi da makogoro yaya lamarin ije kai idda aka halicci tumbi ya rufe ya dafa ya mayar da shi zuciya ta rufe ta dafa sannan ta raba sauran a ware wannan yiwu haka a ware wannan yiwu haka yaya girfin da bakuwanka shekaranka ka sai ka zauna ka miƙe ba su bushe ba da ka ga mai inji ko mai mota nan a ji a tambala wani mai nan ma a tambala wani mai nan ma a tambala wani mai in ba haka ba in an je jiya ba da jiya ba ɗan mako nan wa yake maka girsi Allah ke maka girsi nan kyauta hmm? daga kawai mota na tafiya sai jirgin ike hmm, malam a je a girsi wani rin girsi ka fata man haka ba ta ta yake malam za ta cije sai muka yi wata mota mara kan gado in ta tafi babuki ba ta juyawa dole ka girsa girsan nan sai yanzu ka dubo da kake da burki ana ta da aka ce cash ya za ka san da kaurin kwana da wane ne to abin da ya sa gaba wannan ke juyawa na wasa biya ba su lalacewa har sai sun su kwarface da kansu to kallon waɗannan ni'imomi zai sa sai ka daina ganin abin da ka yi za ka daina ganin abin da ka yi na'am eh ka ga kayi gwaninta ka kalla ka ga ce nan yanzu misalin lokacin da mutum yake da mahaifi eh, musamman tsohon in ka je kai masa aiki kai masa aiki ba ka je na yawan ka in ma kai sun kama kana jiran ice kai bar dai ka yi kokari ka gama wannan aikin yanzu wanda aiki za ka yi Allah a ce maka kai kokari ya gane saboda haka na mutum bai kallon ya yi ƙoƙari bai kallon ya yi wani bijinta mai yi akan aikin Allah ba za ka samu ainihin abun nan ba sai an haɗa ma da kyautar aikin ka bai kai ga aljanna kuma an an duba abun da aka yi maka bai kai ka yi ladan farce ka ɗai faruwi ya tsiro ka yanke ya tsiro ka yanke ya tsiro ka yanke ya tsiro ka yanke ka ga mutum ya tsufa na yanke masa farce sai yadda aka dafa shi idan ya balle baya da suwa in ya fice ka samu da za a samu ne farke na wanda ya mutu a cire a sami ba zai sani ba saboda haka nan wannan mutum in ya kalli abin da Allah yi masa to zai daina tunanin ya yi wa Allah wani abu ma to da kawai ci gaba da aiki na tuwa wa fadlihi da kyautarsa wa tawfiqihi da datarwansa yanzu in ka dubi yadda Allah ya dadar da kai ka taho nan masallaci ai ka wannan ke fata daga Allah akwai tabari masu jin karfi suna nan anguwan muna tare da sai su tafi harkokin su suna gida yanzu amma kai ko tsofai tsofai Allah ida ka tsofai tsofai ruwa ma in yi doke ka muskila sai amma ka kunna kai kakin so ka taho ba kokarin ka bane ba Allah ya taimake ka ka gani ba za ka ga kokarin ka kai ba cewar ka duba ana ruwa saboda na son karatun nan ina son yadda Allah na taho na taho sai Allah ne ya taho da kai yau sa maka basira ba ma za ka iya zama ba dole sai ka taso ka taho wannan kyauta ce daga Allah dole ba za ka ga zuwanka cikin ruwa yara ma da fitan sun fada sallah sun kwanta amma kai ka kofar kofar kana zaune nan ƙarshen ka sai ka kai goma sai kai a tsaya ma saboda yanzu ba mu da wasu wata muskila komai babu to mutum ba zai ga in ya kalli datarwansa a datar da kai kyauta aka yi maka da Allah ya ga dama sai yi ka kamar sauran da Allah ya gada yanzu an da za ga dattawan a rumfuna suna ta hira wasu sun taru a gidan wani mutum suna ta hira kai ka ka fito daga ɗakin Allah ai wannan wani kyauta ce daga Allah da ya zaɓe ka da kai ma kana cikin wa'ancan masu hiran ka kai ma kaban kai ma a zo gidan ka a kuma an zo gidan ka na an hira da daɗi a fito musu da shayi a dinga sha a dinga labari a dinga labari yana da daɗi kai ko kaki wannan labarin ka dawo labarin masallaci wannan kyauta ce daga Allah dafarwa ce ta Allah wa annahu billahi la bi nafsihi Allah ne ya taimake shi da taimakon Allah yi abin da ya bi nafsihi ba dan ransa ba inda an barka da ranka ba abin da zaka yi kullawa ta ai kuna ji kuma kuna ganewa taimako ne daga Allah kan ma kai tin kamo da aikinka ka ce ga Allah ka a a'a ni ma Allah ne taimake ya Allah yadda ka taimake ni ka taimake yan uwana ma haka wa annahu shi mutum din nan inama aujaba amalahu mashi'atullah ganin daman Allah ne ya samar masa da aikinsa Allah ne ya zaɓi mutum ya yi shi a haka don haka aikin mai sauƙi wani na kallon ka cikin azaba da yanzu akwai wanda zai zo wuce nan yanzu wa'in ba su haɗa sallah ba wannan sun azabtar da kanku sun tuzurfa wa kanku ga ruwa ana yi mun kuma na jin daɗin kayan mu hatta ana ruwan da mun fi jin daɗi babu fice-fice ba ya wace ya wace hankalin mu ya fi nutsuwa da mu ce wanda ya haɗa sallah ba ya yi kuskure amma dai matsayin haɗa sallah ruksa ce mu kuma ka a azima akwai ba laifi ga yadda ake so kai amma kai kaza ba komai to muna son mu yi yadda Allah yake so ai mu yi kowace sallah a lokacin ta ba mu da uzuri ba mu da matsala za mu iya wa annahu aujaba amalahu mashi'atullah ganin daman Allah ne ya samar masa da aikinsa sai Allah mun gode ba dan abun da muke nema Allah ka samu dawwama mu mutu a haka kun mutuwa za ka a ce in dai ba a masallaci ka mutu da wurin bautan Allah ka mutu a masallaci ko ba ka da lafiya kana fama da ka janyo jikin ka zo masallaci in kana zauna gida ba fage za ka fama wani tsani da gida da masallacin kwanda ma ka zo ɗakin Allah abin da za a baka a baka kila mutuwa za ka yi wannan ciwon ba za ka tashi ba to ka inda ba za ka tashi ba to ka tsinta ka tsintsinta da za a bayar na yau ka karɓa ka tsintsinta ka tsintsinta har za ka iya zuwa kada ka bari kana tuna kila fa mutuwa zan yi ciwon nan yi ciwo ɗan ƙanƙanin sai ka ba ma mutuwa don haka nan kada sai ka janyo jiki in dai ƴaƴa kuna son iyaye sai ku taimaka musu zuwa masallaci shi ne babban abin da ya rage yanzu wannan ya rike nan wannan ya ba kana son zuwa masallaci eh to mu je mu kai ka kuma akwai ina tsofaffi yanzu ko da cikin nan wannan Allah ya ƙara ba shi lafiya mai zama a nan din nan alhaji garba in kana son ku shirya ka kai masa masallaci masallaci eh masallaci mu tafi mu ce so mu ce alhaji garban kai ka masallaci <laughs> ga ga don kada kafa fa ya to shi dai igan shi a masallaci shi dai igan shi a masallaci duk inda ya ga dan masallaci hannu ya karbiya ya masallaci gaba ɗaya bakin ya yanke a kan masallaci in kana son ka yi magana da shi ya ji daɗin magana ko yi raha ka ga murna ka ce jiya ban kanka a masallaci ba ta za ki baya nan ba ya nan shi ban zo masallaci ba kuma ban je zuwa ne kaɗai ba wani lokaci sai hawaye kuma mun kake masa bai zo masallaci ba kuma ba a zo da shi ba sai hawaye sai kuka to za ka fasa Allah ya sako lalura za ka samu karamar da wannan lalura da a ce ka samu lalura harshen ka ya karye kana jin kiɗa a kawo wani a kawo wani ce ko idan ki a cikin masallaci ya zauna misali tashi a gaban da yana kallo hmm, hmm. don mai nuna masa littafi na sai zauna kusa da shi ce to ya ga wurin alaji ce masha Allah ga wannan abu ne daga Allah Allah ne ya sanya masa irin wannan son mu ma Allah ka fa yadda ka sanya mana son nan Allah ka fa ya tsore la mashi'atuhu huwa ba ganin dama sa bane shi kama qala ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba za ku so wannan addinin da kanku ba wannan aikace aikacen ba za ku so su da kanku ba sai Allah ya ga dama malikin talukai shi yasa muka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ala hadhihi al-ibada وأنه لو خلي جازا أبر متم ونفسه دران فإن الأمارة بالسوء كشريا كان كدبارا يد ذاك شريا كمان يد متزلا كيتوا لم يكن من فعله الصالح شيء البتة لم يكن ذلك شيء البتة wani abu yanke ba zai taɓa kasancewa ba min fi'ilihi salihin ayyukansa na gari da za a bakka da ranka ka so aiki ka zo ta zo da kanta Allah ba ta zo ba Allah kan taimaka maka in ya sa maka fan kai yunkuri za ta sai sauƙaƙa maka yin fa innan nafsa ita rai halayyata jahilatun zalimatu haka aka sai da aka ibi abu na jahilci aka zuba aka ɗauki zalunci aka zuba aka kwaɓa sinadarinta aka halice ta da shi sannan aka ce ya ka wanke ta idan ka wanke ta za ka yi aljanna ba da aiki ba wanke nan da aiki ka dubi fa wannan sura a rantsuwa da Allah rantsai goma sha ko mutum ya dinga ka baka kai ne wani to wallahi tallahi billahi lalila la ilaha illa huwa a sai ka fara shiri kila da maka rai to amma Allah ne mai sama da kafa yi dingirin tsuwa wa shamsu wa duhaha wa kaza wa a kai ke sai da rantsi goma sha sannan yace kada aflaha man zakka mutumin da ya wanke ran nan daga jahilci da zalunci wannan ya rabauta kusan matsalan da nan gurin kuma wannan shi ne kashin baya idan da za ta gyaru komai zai dinga tafiya da daidai to amma ba za ta gyaru ba sai Allah ya gadama wa ma ta sha'una illa an yasha Allah sai dai amma za ka yi da gaɓaɓuwa ka gyara ta zuciya ka dogara da Allah shi zai yi gaɓaɓuwan ka na yi zuciyar ka na roƙon Allah abun sai tafi tabba'uha alkasalu daba'in wa ne ɗabi'anka kasalu au ba zai tattaro da kafa ba lalaci in ba mutum ba waye zai kwanta bacci in ya farka ake bari in huta wani kaɗai nake wannan kaji da na da yabuwa eh da wanda za ka kwanta baka yi bacci idan ka yi bude, ya kace ka bari dai in huta kila da ya kwanta bayan ka kashe wuta da ya toshe ka haka agogo maganin saboda lokacin ka kalli agogo hannu akwai matsala amma ka ba shi can bulo-bulo ka haska ka gano shi ko kuma kun mai masu waya don na ka gaga karfe ka ba karfe ya hudu da rabe ka to barin dan huta ko da na minti biyar sai in biƙe don ba ba ka huce kenan sai ne ne kama tashi kawai izikiri alhamdulillah lalari eh, a hayana ba da ma a mata ne kana gani wani da gudu kai ya wuzu billahi mina shaitanin raji amma in ba rai ba malalaci ya ka fanta ba ce ka ta kuma kamar ka za ka huta wanda hutu to don haka nan rai sai ka tafa mata don haka hutu ita dai hutu ita dai hutu da gaskiya ne abin da mutane ke faɗi ka kalli annabawa dalil annabi Sulaiman a tsaye ya mutu kafin ba wanda zai ce ike nema ba a kan aikin addini a tsaye ya mutu wanda yake aiki dukkan eh, eh, ma'aikata eh, kai shugaba dole ka hana idan ka wasu awa takwas wannan sun fita awa takwas wannan sun shigo awa takwas can sun fito shi yana tsaye jirin jirin yana kallon supervisor sun zo wane ne sun zo ma'aikata sun zo directoci sun zo manajoji sun zo su shiga su fita kowa ya zo a kankari ya fita kankari a haka wani lokaci sai fita ina duba kuma laiburori duba laiburori sai da ya kai yana kallon laiburorin tsuntsaye ya je ka durin dunar tsuntsaye sai a ah, ma'aikatan tsuntsaye sai ina hudu hudu an ɗauke shi aiki kuma ga shi ba gan shi ba kaga sai oga ya fita ya fita wallahi sai na yanka shi ko kuma in masa azaba mai wuya ko ya zo da wani dalili karɓaɓɓe subhanallahi nan ba wa ana neman hudu hudu ya nuna ruwan sallah ba a akan aikinsa aka bincike shi haka ake so shugaba ka bi ma'aikata in ku ba haka ba baka dace da shugaba ba in aka ce da amana nan duka alhakin kowa wannan zai yi kaza wannan ga mutu kaza amma kai kuma za ka tsaya ka tsara amana ranar tashi ba ku domin dai idan suka yi laifi ba su yi ba kai ne awwalu man yukazu duk abin da aka wani ne damfara to da kai aski a ba shi na shi a baka naka a ba shi na wancan kuma ka haɗa laifukan ba damfaran wurin cika a haɗa ma kuma ku tarfata ku tafi in kun cancin su tafi a wuta ka za ku tafi da shi ba kuma ba abu dai da za ka ce wallahi ni dai ba zan iya ba Allah ya saka kuma ka ce ba za ka iya ba Mahalikuka ne wannan abun mai ci da kai mai shayar da kai in numfasin da kai ima mai ne ka ni ba zan iya ba zan je kwanta kuma sannan kana son aljanna Allah bi ta anta sai maka da rayuwa Allah ya saka aiki dole kai sai dai kawai inda da kansa yake fattakullaha mastata'tum to fa sai ka je ka iyayi nan ba ne ce ma aikin ka kai sai ran da ka je gaban Allah yake yayi wanda da kaje gama Allah yake yayi shi kenan kasa dan ko yake bai yi ba ba bai yi ba wani mutum bai ce mata kai kokari yanzu kai ka huta kai kokari kai abin da kai kai ne Allah Allah ne tsoro ka kace min nayi nayi abin da nayi sai ba Allah tsoro ba ma yadda da kai yadda da kai ma yau sani tsorai ɗabi'a talala ce ka san wannan saboda haka nan dole ta za suna fata ma aiki kasar da zaka so ta leda gare ta wa isaru shahawati tana son da jin daɗi kyalekyalen kallo kyalekyalen jin daɗi a jika kyalekyalen wurin kwana kyalekyalen kyalekyale in ba dan adabawa zai dafa ciyawa jin da kallo saboda jin daɗi kawai kuɗi sun kai kuɗi wa isaru shahawati wal batalati rai tana son zaman banza wato sharri kututun sharri ran da ke cikin jikinka inda za ta jaro gaskiya Allah ta kada aflaha man zakaha wanda ya wanke ta daga wannan dogolo Allah ko a duniya ya rubuta wanda bai zama koma baya ba ko a duniya bai zama koma baya amma duk wanda ya zauna ku da wannan kututun a duniya ma bai zama wani abu don haka nan me tab'uha alkasalu wa tab'uha isaru shahawati wa tab'uha isaru batalati kuma ka je kai nazari ka kai nazari a kawuni a kanka za ka ga ga abin da ki kamata kai baka yi ba idan aka yi hutu haka za ga nan ya kare a banza ba abin da ka kulla ba abin da ka kulla wa hiya o kulli sharri shi kenan rai ita ce da duk wani sharri duk abin da isa ne kai ke guda in an bibiya daga ranka ne wa ma'awa kulli su'in ita ce matattaran duk wani mummunan abu kun ga ashe ba banza ba annabi yake cewa wana uzu billahi min shururi anfusina kaga annabi fa ke faɗin wannan duk magana ta duniya in zai sai ya ce wa na'udhu billahi min shururi fusina sannan ita mu ma sunna mu dinga yi ba kalmomin ne sunnan ba abin da ke ciki don yanzu nan a jawabi ko a cikin jama'a yanzu nan kana iya faɗin abin da zai zame maka sarri a duniya ka da ka don haka yanzu za ka yi magana za ka yi menene dole sai ka ce na'udhu billahi min shururi an fusina وما كان هكذا لم يستر منه خير abin da duk ya zama haka yaya alkasalu isaru shahawati al-batalati man ba kulli sharri ma'awa kulli su'in wanda ya kasance haka lam yasdur khairun minhu kuma ga ta Allah haɗa ka da ita kuma yake ka gyara ta in ka wanke ta zai biya ma bukata in ka batta a haka zai halaka ka da kai da ita Allah ka zama muna wadda wannan abu mu wala huwa min sha'anihi kuma ba ma lamarin sa ne da ruwa da alheri da haka kenan da aka ce a ada aduwuka nafsaka allazi baina jambaika ko yara ku dinga tambaya su kuna ce musu wane ne makiyin kana daya wani ce kafiri wani ce kura wani ce duhu wani ce saba a gama ce to babu abun da maƙiyinka babban sai ranka sai ka kawo masa ƙananan misalai kaga ranka ta ja maka kai litti aka doke ka kaga ranka ta ja maka kai ƙarya a fili ya tono aka yi maka ba ka ga ranka su ga maka abubuwa ma'aƙulai za ka kawo masa ƙanana ƙanana da haka har ya gane lallai yana tare da wani mugun aboki ne, me ya hana maka kai hadda ranka al'amaratu da su'i ba shi ɗan yanzu ana ta ba da hadda kai ko bulala ba a yi ma ranka ta ja maka me yasa baka samu cin jarrabawa ba ba kai karatu ba wai ja maka ranka amma rasu da sauyi malalatiya ko ka yi karatun za ka yi magana da shi shi yanzu ba lokacin bulala ne ba saboda Allah karatun da muka yi ka yi kan shi saboda Allah nake tambayan ka kai dai ka san ba ni da aljanna ba ni da wuta in Allah ya kai ka aljanna za ka je ko ba na so ba ni da yadda zan yi ce Allah kan kafa shi aljanna don bai haddasa ba oh, oh, oh tsakani da Allah karatun da aka kaje ka kan fa za su fito ya rasa daga sai ce gaskiya ban yi ba zai janya maka lokacin da abin da gudanar da daddare ce to ka ga kai mu samu su taso da imani in mu mun sake kila wajen cusa musu wannan mu Allah ya ba mu abin da ladan faɗi wa wani za ka samu tantance abin kullum a matsayin ka na mai koyarwa kullum gobe muna da makaranta in na je ina da darasi kaza idan an iya darasin wacce fa'ida zan fa'idan yaran nan ko a cikin darasin in a cikin darasin akwai abun da zaka faɗi in akwai a waje wanda zaka gani shi tsuwar abin zaka ɗauko zaka danka musu cikin yan mutuna yan mintuna ka gama nuna masa shi nan ba tare da an ci salabas ba ba tare an ci kaza ba kaga suna ta jiya shi a tsakanin su gobe ka ji har suna magana abun a tsakanin su wani ransa ta ja masa ga wani nan alan fa al'amaratu bisu ya sa bai hadda ba a ya yi ta bata nuna ba da safe yi ta ya yi kaza ya yi kaza mu bar magana yara karatun manya muke amma kuma na kuma malaman makaranta wannan za ku amfanar kuma karatun ku zai yi riba karantarwa ku na ta ilada da babu abin da ya fi lada irin koyar da ƙananan yara aula ma unda bihin wara jiba rajida fi ajrihin rajibuna isalul khairi ila auladil mu'minina ba sai qur'ani aka baka ba in kana turanci za ka koya musu wannan in kana lissafi za a koya musu wannan in kana kididdiga to balle kana koyar da qur'ani balle kana koyar da fiqh balle kana koyar da kaza za ka fauka abin ya zama za su iya tattar su su riƙe shi ka ga sun juya shi suna amfani da shi ba laifi wata rana ka ji ba ka da nishaɗi ba ka da nishaɗi to shi kenan sai dai a ba da darasin da ya samu saboda haka na wannan wala kama qala ta'ala ko fal khairu alladhi yasduru min haka ko alherin da yake kullowa daga rai innama huwa min Allah ta'ala wa bihi daga Allah yake kuma ta dalilin Allah ya samu la min al-abd ba daga bawa yake ba wala bihi ba saboda shi ne ba kama qala ta'ala walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha'u in banda ba don akwai wata kyauta ta Allah a kanku ba al'umman annabi wata rahama da Allah ya zaɓe ku da ita to tabbas ma zaka min ahadin minkum ba ɗayan ku da zai tsarkaka ka tsarkace ranka kana neman taimakon Allah bil asbabi walakin Allah zaki man sha'o. Allah ke shiryatar da wanda ya ga dama kuma wannan ba jabariya ce ba kuma ka koma ka zauna ka ce to Allah ga dama zai shirye ni a a zuci Allah zai shige ka hanyoyi kuma ka ta daga da ka. a gababuwa ka dogara da gababuwanka a zuci ka dogara da Allah kana aiki kana gudu kana nema ka tsira a zuciyarka kuma kana ɗauka Allah ne zai ɓoye ka in an ce Allah zai goye ka ba za ka tsaya gani da kai kai ba dole ka yi takazul asbabi wa qala ahlul janna yan aljanna suna faɗi a aljanna alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah mun gode wa Allah wanda ainihin ya shiryatar da mu ga samun wannan aljanna wanda ya je aljanna wacce ta je aljanna za ta je ne da kyautar Allah amma fa tana da asababu dole sai da asababu in Allah zai baka abu zai sauƙaƙe maka asababu lihaza wa ma kunna linahtadiya da mu zamo muna iya shiryuwa da kawunan mu ba laula an hadana Allah in ban da ba don Allah ya shirye mu ba to nan dai ana bukata ga musulmi kullum ka dogara da Allah amma fa kai aiki fa kullu khairi jama'a duk alheri fil abdi fa huwa mujarrad fadlillah kullar falala Allah ce wa min muna kirga daga zaman mu ya masallacin na kyauta su daga Allah wallahi da Allah ya zaɓe mu da mu zauna mu zauna da ba mu so mun zauna ba wa ihsanihi da kyautatawansa wa ni'matihi goda babu wuta kaga Allah ya sauƙaƙe mana abin wutan yana nan sai dai mu kafa amma abin wutan Allah ya sauƙaƙe yadda Allah ya yassare mana wannan to Allah ka ba mu lahira ma haka don an ɗauke wuta muna da kayan aiki har guda biyu Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su abin da muna da shi yanzu abin da ya rage aiki kawai ya rage gare mu da yadda ya bar da ɗakin kansa ke Allah wadatacce in an duba ɗakin nan a ce wai mu muka gina shi da mamaki Allah ya gina amma ta mu. Eh, ta mu ke ka dinga ke ya aka eh, in ba da ba don daga baya yara wanda ya tashi kasa masallacinsa sai ka ga Allah ya gina shi wancan ya tashi rufa masallacinsa ana mahaukaci mahaukaci sai ga shi ba hukari ba eh? ها هو عباس ودي دي هذا ايه ايه هكا سوسي طيب. وانا ما انا اذا انا يصلى اذا انا يتكاي طيب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا سبيل لولا أن هدانا Allah وأنت an da Allah haka take wallahi ba kokarin mu ne ba mu ne ba wata fasaha ke da ita haka Allah ne ya yarda mana haka muna da mamaki ma in baka zo ba Allah dai ka dawo maddawo wallahi mutum zai yi wannan duk wani yayin da ka samu kai wata kace alhamdulillah alladhi hadana li hadha wallahi wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah yanzu abin da ya rage mana ya Allah ka karba tunda ba mu sani an karba ko ba karba ba ba mu sani ba amma muna gode Allah mun ga muna in ba karbi na jaba karbi na yau fa kullu khairin duk wani alheri na ibada ga Allah ka yi amfani da kuɗi ko ka yi amfani da ibada ko ka yi amfani da lokacinka ainihin fil abdi fa huwa mujarradu fadlillahi wa minnati tsura kyauta Allah ce ba kokarin mutum ne ba wa ihsanihi wa ni'matihi wa huwa al-mahmudu alaihi ai zaka Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika saboda haka nan kun ga zai magana har yanzu Allah ya da bangare da ke ru'yatu fuku wa mulahazatuhu da hanyar da za ka bi ka daina ganin aikinka in kana lura da wannan ba ka ganin kayi in wani ice kayi aiki ma irin wannan ne zai sa kai kuka ina zan gwana mun ga ba nan haka abin nan waye abin nan mai cewa ce ni zan iya na ga da sauki ka manta da mai zagin ka ka shanye amma ka ga mai yabon ka ka ga mai yabon ka ya za a aika ya tuke to yanzu da ka ga duk wanda ya bai kasa da kamar loba kai ke. ni ai ba ni ne ba da za ka yi ni Allah ya taimake ni nayi idan mai kokari ai ka gama na ɗauki abun da ba ni nayi ba na jingina wa kaina don haka nan kaga in mutai duba yi ba ma yadda in wani ya zai ce in shi wawa ne na da hankalin wannan ya kai wasu in kai ke su kaga suna kuka da hawaye ka bata min aiki na ka haɗa ni da ubangiji na ni ba ni ne wannan aiki ba Allah ya taimake ni ne kuma kana zuwa kana yabo na ne kake nasi kana son Allah ka ibiya ni kana son ka haɗa ni da Allah to Allah ya isa dole ka ka ce to Allah ka gani wallahi ba ruwa na dan talikin shi zo sa shi kana ho shi kuma ya dage shi an yi kaza ce to ba ruwa na Allah ba na so

to a ce misalin kamar mutane ne kenan a wannan mutum ne mutane ne ke ce idan kana aiki a cikin jama'a misalin a masallacin nan ka shiga ce za a kore sai ka kai ma ko a makaranta kana kice kice kice sai ga an dakatar da wani sai zuwa ce ba kai ma za a dakatar mutane galiba ne in an ce an dakatar da wani ya kamata ka ne ya sa ka dakatar da shi ana dakatar da mutum haka kawai idan ka bibiya sai ka samu mutum dan gida misalin in makaranta sai kaga ya samu sati bai zo akan lokaci ba duk littafin san duk Allah za ka gan shi rabi ne rabi ne rabi ne wanda ainihin abin nan za ka samu a sati sai ka samu ya fashi biyu to sai a bashi saboda shi dan gida ne ba bashi ba saboda dan gida ne amma wanda ya ga duk wanda aka sallama hisa na muna tunanin yan ta ba izafa akai martaban duk wanda za a ma za a kafe lissafa yan kuwa da zama san ce mala a yasa idan misalin ya wuce da wasu kuɗi rawa ba faɗi to yana tsaye a kan kuɗi ya yi asaran dubu goma ta wuce dubu ashirin suka yi salawanta me ya suka salawanta sai a bashi a cikin da asaran hmm? ina zai rakatar da shi an masa adalci yadda ake biya ba wanda a adalci a ƙa'ida ya kamata a biya wannan kuɗin ɗin to amma sai aka duba wannan abu bai da gangan ba wata shi ne don haka mukamin bai dace da shi ba saboda ka ya ce shi kashi inda ya dace shi kuma shin in ana aiki gado ne a ƙa'idan aikin gwamnati dama za a taimaka yanzu aka aka yi maka interview za ka koyar ta ce yanzu an baka kai kafa ka za ka je kai kafan kafa kafan yanzu da jijiyar ma ba ta ruwa yanzu ɗan mai ya ma suna dawa cikin gari su kwana saboda mai ya ba ta zaunuwa to amma akwai firamare a faka ina ga akwai sakandare ya mago firamare na ta tabbata akwai ta ce to yanzu mun ɗauke ka aiki eh mun ga kasan kanta to yanzu in muka kai ka faka za ka iya zama in ka ce a ah, ni gaskiya ba zan je faka ba akwai yanki da ne zai ce je ka ba za ɗauke ka aiki ba ba za ka shiga ba saboda ne ana fa a ɗauke ka ake ko ina za ka shiga Isu ba mai ba fakan ba kai ka su sun fi ka lura da ka amma gwaji sai a ce maka yanzu an kai ka faka daga ka sai ka ce a'a ni a cikin gari nake son zauna ya za mu dauke ka kuwa ana zauna a cikin gari a ce kuma ka fanta wanda duk kamfanoni na gwamnati ana zaune ana ce a kuma mm, me take da suna eh, wancan gari kafin zariya eh, Allah hada da su da lokacin zaman nan ba jaji bane ba inda ake yawan shi ma ko yawanci dinafi a'a Allah da iko ya rike na sunan gari wannan dai na gaba a bi ta hanyar zan za a yi wajen huntuwa huntuwa din nan giwa giwa giwa ta ce ta yanzu giwa za a kai ka gaji alƙalitar to hanyar da zan dafa kuma ba zan yi ba sai to a je wani aiki gaba da ba ma ma ta ko dan jiwon a dawo da shi magajin gari sai kuma an ɗauke ta gona ta cilla ta jiwon to ka duka wuri ne na gwamnati amma kace an ɗauke ka kai ga abin da ka ai ba gado ne ba idan an ce ka karbi kuɗi wata rana ce kula da bayi wata rana aikata ka ba kana hidimarsa sai an ga wani ciki ka san da an aje ka daga ka koma malami in ka a da da komai da masa maka ba gado ne da ya kamata mutane su san cewar akwai wanda in ka ba shi mukami karɓan mukami sai an yi rikici ashe ba ma'aikaci ne ba rabawa kuka yi dole ne wanda aka ɗauke shi aiki kasan a koyaushe za ya dakatar da kai don ba gado ne ba ba za a ce yanzu an ka mutu za a faɗa gaba kai ma nan wurin ba dole ka zama za a iya canza ma aiki a koyaushe ka san haka yanzu misalin zai ka dubi ka dubi Khalid bin ba ina komanda ba aka dawo da shi soja ya bari ka dobi jagorori fa ga sunan eh, da sun ga sunan wadu da Khalid bin al-Walid da Amr bin al-As da Umar al-Khattab da Ali bin Abi Talib ga wani ne dukkan suna gaban annabi kowa na ji da kansa shi kai zai sa bani wanda wannan jiyaji amma sai ka ce gaba ki da ko zo ku bi Usama hmm? Usama bai kai shekara 20 ba shine commander kuma kasan matsayin commander yadda kana haɗawa da ce kima ihu fita da gudu hasu abubakar na gargashin sa to shi na sa ta an abubakar daraja shi ke na wani yana aiki da yana aiki abubakar ya daina aiki abu umar ya daina aiki har umar ina halifa yin usama zai yake sa ya tsaya sai ce o gamu wanda annabi ya naɗa mana yana ce ai ya gama wannan abun din ya amirul mu'minin duk inda ya ga Usama sai ya ce ogangu oh, wanda a yankin an roƙi sai da aka roƙi Usama aka ce oh, Abubakar tun da an fashi halifa aka roƙi aka roƙi Usama da Allah ka bani Abu aka bani Abu Umar zai taimaka min da wasu abubuwa yace ba komai sarkin mu'mini da shi na Umar kuma gida mutane akwai wato jahilai malam jahilai na ba ta bari idan aka baka aiki ba an baka ne ba don an canza ma mukami ba ta ka aka ba to sai dai ban sani ba ko a tsarin gwamnati ba dama a tsakko na ƙasa a tsora a sama sai an yi ritaya na ƙasa da wurin ban da musulunci Khalidu haka ya koma soja wadana ne karkashin sojoji kuma umar din da tashi mutuwa da khalidin ya mutu ya dinga kuka ya dinga kuka yana cewa inda Allah ya sa mutuwa ta zo min khalidu na nan da ana ba khalidu kuram in je lahira aka tambaye ni aka ce wa kabar al'umma a hannun su ci na ba su a hannun takobin ka haka nake buri so gashi Allah bai yarda ba ya riga ne mutuwa wato zama da jahilin sai abu aiki in aka baka dole ne a dinga canzawa ma sai da kafan cewar ya za iya canza ma kowa ana son a samu fasaharsa a kowane a gwada fasaharsa a kowane a ga fasaharsa a kowane a gwada fasaharsa aka same ka baka da fasaha ba yadda za a ci gaba da sai dai a baka aiki dole a ga bijintarka ana danka ma kafin a baka ma ana lura da bijintarka me ka ta yi jama'a me ka ta yi alheri me ka ta yi zama kaza in ya zama babu wannan ba ta sa baka mukami ana duba ta a irin ka ba kai in ka gudanar za ka ce ka iya ka yi da kyau mutane ne ba ka ba ai ba ka alƙalin kanka mutane za su yi alƙalancin kanka to haka mai janyo magana neman ainihin rai fa kullu khairin fil abdiku fa huwa mujarrad fadlillahi wa minnatihi wa ihsanihi wa ni'matihi wa huwa al mahmudu alayhi Allah ake yabawa fa ru'yatul abdi ganin bawa lil a'mali fil haqiqa sai magana yanzu mutum dinga ga yana kokari misalin ka ɗauka kana ganin cewar kana ƙoƙari a masallacin da in ba ka abubuwa ba za su kasu ba kana ɓata kanka lokaci ko da abin da kake yana daidai kai baka da lada ka dinga ganin iji ba zai kai wasu da kai haina ka dinga ganin ba za a yi nawa ba zai da kai ka dinga ganin ba za a gudanar da kaza ba sai da kai ka ba ka rufa a jinka ba ka da lada kai da kai ba kai ni in dinga ganin da ba ni ai babu masallacin nan kafina ana musulunci an yi musuluncin da izin kada baya na ba a yi ni ma ba ni na kai na ba in ta kai na a ciki ban san yadda aka yi na samu kai na ciki har wani lokaci in wuya ta wuya na kan yi nadama sai dai in na kallo na nura in gudu sai ga kuma na yi butulci Allah ya tsora ni na ba wa kai nan ina yi kawai na gaina yiwa ina yi yana yiwa ina yi yana yawa kan yadda ake ba illa abunda na karanta abunda da kaza abunda da nai kaza abinda aka nuna ni, sai zan ga abun yawa ba ni nai na ba ba ni na shirya na ba ban sani ba zan zauna har karshe ko zan kai kafin roƙon Allah nake in gana kai karshe a haka kuma ku tani roƙon Allah kuma ya bani fasani yadda ta da ba amma ban san zan yi haka ba to don haka nan da zan kai gawa ne da Allah ya san abin da ya shirya wurin ko iyakacin abun shi kenan ko zai tsore ga shi dai muna tafi mu dai Allah ya karba to haka faru'yatul abdi wa idin dinga ganin da a amalihi idin dinga duba ayyukan fil haqiqa ka ru'yatihi li sifatihi wato idan mutum yana duba aikinsa kamar mai kallon siffansa ne alkalkiya min sam'ihi wa basarihi a ciki ne yana babu na ga ciki siffar da Allah ya maka yayi ka baki yayi ka fari yayi hancin ka kaza bakin ka kaza kunnen ka iri kaza idan da aka yi ma kaza jiran da aka yi ma kaza me ne bijin ka ciki yi ma aka yi shi ma wancan Allah ya yi masa don haka nan ba ka kaho da idonka ba ka kaho da bakinka yi ma aka yi haka ka gan shi to ayyukan kama haka ka gan su ce abdi li a'malihi kallon bawa da fil haqiqa faru'yatihi li sifatihi al-khalqiyya min sam'ihi wa basarihi ba za a baka lada kana ji ba ba za a baka lada kana gani ba a sai ka yi aiki wa idrakihi da ganewansa wa kowace bal min sihhati haka kamar da lafiyarsa wa salamati a'dahi da lafiyan gababuwansa duka yi masa akai to haka ibadarka haka tarbiyya da ka bayar haka menene da kai Allah ne yi maka wani hau zalika fal kullu mujarradu ata illahi ai duka tsoron kyautan Allah ce wa ni'matihi wa fadlihi allazi yukhallisu al-abda a takaice abun da ke kubutar da bawa min hadhihi al-afa ayi afa ha ru'yatul ru'yatul amal wa mulahadatul amali abin da zai fidda mutum daga wannan ma'arifatu rabbihi wa ma'arifatu nafsihi sanin Allah mutum ya san kansa kafan Allah da kamala Kafan kanka da na kafa wannan shi ne zai hana wa mutum kallon aikin da zai na kallon aikinsa ba shi yi ba yi masa akan da taimakon Allah ya nema Allah kuma ya bashi yanzu an gama wannan yanzu wanne ya rage sai na biyu ɗalabul iwadi ko sai mutum aikin zai dinga neman ladan aikinsa yana neman a biya shi ya yi ƙoƙari ta haka dai lokaci ɗalibi ya ce maka ai shi duk ma wanda ake da su ya fi kwa ƙoƙari amma kuma hanyar zuba ba kula da shi ba su da aka faɗin aikin ai ya fi su ƙoƙari me yasa ba za ba shi ba sannan shi bai duba abun da yi da isa ba dan masa ba kana danka mutum sai ka ga ya danke gina na mai mai shi nan ai dole a ba kai kaɗai aka haifa ba an haife ku da yawa kuma wanda aka haifa dina dole da ke su kai daya yadda kake ɗalibi wane ma ɗalibi ne wane ma ɗalibi ne yadda ka ga ana karatu ka zo ka zauna ana tafiya da kai wancan ma haka ne wancan ma haka ne ba dama ka ce a koriwa ne kai a bakka ba zai yi ba ba dama ka ce a daina hulɗa da wani a yi hulɗa da kai a ba zai yi ba shi wanda Allah ya danka wa abin hannunsa shi zai ba wa wanda yake ganin zai cika masa wanda yake ganin zai kuɓa da shi da Allah ya yi an danka ma agaza kai masa irin wata danewa kana son ka keɓe shi kamar shi shi naka ha sai a karɓe a zo a ajiye shi ya a kowa ya taso ku zo a yi aikin nan gaba ɗaya a nan da babu wanda yake ba da umarni za a taru a cire guda ɗaya wani yanzu zo ka riƙe mana in aka ce wani kuma dole kwaji shi to haka don haka wallazi yukhallisuhu abinda zai kubutar da mutum min talabil iwabi daga neman biya iwabi alal amali ilmuhu bi annahu Abdul mahdud iliminsa da cewar shi bawa ne zalla shin bawa in aka ɗauko ma'aikata da bawan ka a ciki ka biya ma'aikata bawan ma zai biya shi bawa ba a biyan shi kuna misali irin misalin mutan ƙauye in aka sai aka ɗauko ƴan ƙodago yan gida suka fito suka shakuru da yan goda na aka yi aiki aka yi aiki yamma ta yi wa za a biya ya yan gida fa ka tsara biya ka ba sai da sai mutu kuyi yi ishe ko kuma ɗan ƙoda ko su tafi gida ko kuma sai ku yi ishe ko kuma ku yi ciyawa yanzu kuma yi ciyawa ya gida ga ruwan can ko su aka ba ko ai na ku duka ne wannan don haka ne neman a biya shi to bai yadda shi bawan Allah ne ba duk bawan Allah yawa Allah aiki bai neman a biya shi ne i duba abin da Allah ya yi masa to idan kana kallon abin da Allah ya maka in kai wa Allah abu ba ka neman biya eh? Eh? <laughs> ikon Allah misali idan mutum ya yake ba yana so a saka masa ba akwai wanda zai aikin addini bukata a saka masa yanzu ba ka ji wannan ina magana ba mai ziga ziga wani kana aiki za a iya cire ka saboda akwai wani abu da ke ikon Allah ba yake ba a ciki to don haka ina karkar a kawo shi ma ya zari abin da ke zama yana bukatan in an yi a biya shi ba zai mutum sai yi sallah sai an biya shi ba ya kira sallah sai an biya shi in kuma haka bai bari yanzu sai ka ga ai wannan ya kamata ma kafa kowa ba. a yanzu masallatanmu na alu suna sai ka kirga masallati goma ga liman ga na'ibi ga na'ibi na biyu amma lokacin sallah yi ba kwada sai dai a samu mai sai da albasa kusa da wurin ake malam yi mana sallah da yin la'asar daban da yin azahar daban da magariba in ya dawo ya yi nan kuma bawa baya na shi kenan an ka ga ana karafiyar limanci limancin juma'a ne to nan ne fa in liman yi tsaya a na biyu da sake yi sai a je ya yi abinci na ili na aka a fakar wa na ili da sake tsaya biyu da ya ce to a ba na ili na ili shi ma'aikata kowa na zaune na jira amma salloli ne guda biyar akwai dan wani zai sami ne ce malam ta Allah ka kama mana mai mana sallah yace ba liman ne yake akwai liman akwai na'ibi akwai na'ibin na'ibi akwai ma mai zama ba in ba wa wa'in amma duka ba wanda zai sallah dole suka ɗauko wani liman suna biyan shi wanda zai dinga musu sallah biyar sai na ce ku biya shi misali ku ba shi abin nan da aka biya shi sai liman ɗin ya taho da na'ibin suka sami ni ya zama musu haka ya zan mu kuma ka ya za a ka je ka aka wani shi ana biyan shi ga mu ba kun taba masa ba sai an biya ku to ai mu ba a za a biya mu ba a kan za a biya mu ba ai yi muke don a biya mu ya za a ɗauka wani mutum mu ba mu yi karatu ba don me mu za a ba mu a biya mu ba mu mu zauna eh? ban ɗan jihar sai ba eh eh haka shi ake bukata abinda duk kake yi zirga-zirgan da kake yi a masallaci ka je ka dawo haka da ka dawo ka duba ka je menene ka so ka shiga ka je to duka wa'annan ba ka je da wata ran ka ba da kwangila ba gani kallon yan kwamiti ba idan suka suka je suka hada aka yi abun nan aka yi shaguna sai su kame shagunan alayyan ba bulatan shi ne da shagunan yi da suka kama biyan suke yi ta fariya sannan za su sa kudin yadda suke so kaga an biya su zirga-zirgan su ana gama aikin ka ce idan aka yi shaguna a masallaci ko aka yi shaguna a ƙungiya to dukkan kwamiti ba zai kama ya wurin ba menene ya zama wanda da liban da na'ibi da yan kwamitin da wani ne ba su shiga wurin haya domin ba za a iya fara musu ba a nemo wanda zai sa a yi masa tsada ya biya inda ake biyan kowanne inda kuɗin za a dinga samu suna kowa masallaci amma ba ku je ku kame rumfunan ba ladan aikin ku kenan wai wani dan kwanan da ya zo aka ba ka same ni aka ce to masallaci ne an kona shi sai gwamnati ta ba da kuɗi a gina shi ya kai martaban gwamnati ta ba da kuɗi shi kuma kafin gwamnati ta ba da kuɗin da ma wani bawan Allah da ce za a rusa mana masallaci muna kallo ya kawo kayan aiki gina masallaci mai da masallaci aka kawo kuɗi sai ga ɗan kwamiti na cewa a ainihin ko sallah ta zo dole a cire a cire tafani da ƴan kwamiti za su yi ta ka zo aka tambayin ya zai na ce a ah, to zai ba su hakkin su amma ce amma mani je samu jama'a ce to jama'a yan gwamnatin nan da na dauka don Allah suke amma sun ce a ba su hakkin su a ɗebo daga kuɗin can a ba su hakkin su nawa kuke gani mu ba su idan muka ba su sai mu sallame su yanzu na neman wanda za su taya ne aiki kyauta amma su wannan a ba su haƙƙin su masallaci kai a ina za a ba su haya haya ɗan kuma da suka jisan sai shugaba ka ce ke wallahi ba haka muka da kai ba sai ya muka da kai kuma in an kawo abu za ta ana da tan ba in ka san ba za ka iya kawo ba rike shi wanda zai bada ya kawo shi ba ka cire da fatan ba to wani haka ka ga da yake samu kayan shi ba ta biya mutum ba an harkokin biyan nan suna da yawa sai dai da wayo ne ake biyan bi tarika gaira mu ba ta wanda yawo da kwano sai ce to ina da 10% ni wanda da 10% wani na da 10% wani na da kaza wani na da kaza in aka nema miskini taimako a cire na wannan a cire na wannan su ma mutakan ne ya auka kaina shugaban mai ɗauko kuɗi ba ni dubu ɗari biyar sai ce ya bani dubu ɗari da nake masha Allah za a yi aiki sai ce na zuwa na nuna masa rodi ce wannan rodin da za a yi ta bahu da kuɗi na za a rufa an kawo dubu ɗari biyar wanda ka su ce to malam fa sai dai kai haƙuri an karɓi san fafin an ɗaya dukkan fafin na ce mayar masa da kuɗin ya su Allah zai ba mu wancan rodin zai ba mu ita a'a mun karke ga ka ba nake ya kai zai ce to shi zai cika na ta rage ka kai ka ba kuma wani riga an ka cika ne ni dan kamun dubu ɗari biyar amma har za a cire kowa cikin dubu ɗaya duk dari da tsinan kowa da su ba na so to saboda haka nan aikin da ake ana kallon me ake samu ba eh eh, eh shi ne ai misalin kai an ɗaga daga martaban abiya mutum tun da misali ai mutum na jira ba yana sa ba ragaban marhaba yake mutum. shi kada mutum zauna yake war ina bautan Allah bai tsoron wuta bai neman aljanna bai tsoron wuta a'a dole yana kuɗi eh, yana son za a bashi sakamako duniya da zahiri Allah zai tsare shi yana son da Allah zai biya shi wannan sallar zai bashi sakamakonsa yana azumi na neman Allah ya zai bashi tunda Allah karim ne ba abun na ɗinsa ba yana abun da zai yi wannan mutum bai zai zai ce zai yi ibada ba bai neman sakamako ina neman sakamako Qur'ani ma cike yake da cewar ga kuɗaitarwa za a ba ku kaza wannan za a ban ja abin hasaratin falahu asharu amsalha wancan za a ninka masa farkari kaza wannan mutum zai aiki na sare Allah zai ba shi amma ba mutum ba to asali nan

eh, eh amma an suka karɓa ya zama ake a kai eh hmm, yawa Ije eh, ina kafuwanci. Aljihar in ka gara nan na yake samun cin abinci, abin isa ba a ba duk talakawan wurin su ma ba su su dinga yi. sai fasara ce ba'iliya ai abubuwa a sananne ne a yawa ko ko ina ana ji eh, eh zuciya ce alaji abu zuciya ce alaji akwai wanda yake na san akwai wanda mun taɓa bashi ajiyan kuɗi wallahi ka ake kwana a gidansa kuma za ku mu shi akwai shi wanda haka ni na imani tun da san kuma ƴaƴansa a makaranta an suka zo makaranta za ka ga kudu ake ba su zo makaranta suna daga cikin dalilin muka ce kai a ƙara kudi a dinga yin abinci bai ɗaya kowa zai zo wannan zai zo da yan shinkafarsa da nama wancan zai zo mai ne da su ko ƴaƴansa sai da samu su gayan tuwo da niyya suna kallon ƴaƴan mutane a can sai muka ce kaya sauke wala ma zuciya ce imani ne ai cewa bahaushe ce ake ce ka gaya mai zuciya buki kwanai ba mai menene ba ba mai kuɗi ba ba mai dukiya ba zuciya ce kuma dole mutum duk abin da zai ba yi sa aka ce maraya da za ka sai kayan maraya da wali bai sayan su yi bai sayan kayan maraya saboda ana tabbatar shi da muhabbati a tsani na haka ne ko a'a ba haka ne ba eh su ila nabiyu anil iltifati ba shi ne ba oh ina ma san ban ma zo kan wannan ba ako ya to ba ai kome ba ne ba cikin babin kenan ba ai kome subhanallah wallazi yukhallisuhu abin da zai su talar da ke min da iwabi daga neman biya in ma direct a biya shi wa in ba a biya shi bi usulobin gaira mubashar yi wani wuri inda yake zara kayan saye amfani da mukamin din an yi eh, min da iwabi alal amali ilmuhu bi annahu abdun mahadu bawa ne zalla yanzu in ba mu da bawa muna kwatanta shi da yaya ba mai gida ya gayyato ma'aikata ya sa a sa ya aiki tare kowanne za a biya shi amma ya ba za a biya su ba saka bawa yake wal abdu la yastahiqu ala khidmatihi bawa bai cancanta bisa hidimarsa li sayyidihi iwadan sakamako cancanta sai dai falala da gare shi yastahiqu fa ba amanya kwadai yana kwaɗai ko misalin wannan ta hau wata na kana kwaɗai abin kai ce to ɗauki wannan kana kwaɗai amma cancantan abiya ka to baka cancanta ba ala ka duba ta hili sai yi mai yawa ban wala a wuce rasan kola da idu huwa ya kadimuhu bi muqtaba ubudiyyatihi don ina da'a ga Allah ne da bukatuwan da'ansa fama ya nalu min sayyidihi abun da duk kike samu sa daga mai gidansa min al'ajari wasawabi tafaddulun minhu ai misali akwai nan daga da dama aka yi kuskure a ce masa har mutum yake baka shi ka ne shi ɗana ne to sai nan fa duk abun da zan saka ka samu kan biya ka ba duk da matsayin na rana idan da na ga dama ka cancanta in biyo kamar yadda zan yi da rana ce a ah, to ba ji haka ba ce to shi kenan mu zauna da kai zaman mutunci tafi wa ihsanun ilaihi in an ba su kyautatawa ne gare shi wa in'amun alaihi da ni'mintawa a kansa la mu'awadata ba biya bane ba idil ujratu innama yastahiqu al hurru saboda lada ma'ana biya albashi ainihin ɗa'ikin kyanke shi au abdul gairi ko bawan wani in ya zo yin hidima dole a bashi haƙƙinsa fa amma abdu nafsihi amma bawan mutum fala ya sahi shay'an wannan shi ne na biyu yadda mutum zai kukuta daga neman biya oh, wannan ita ce hanyar da mutum zai cancanci yadda zai kwale daga tunanin a biya shi a aikin Allah idan yana tunanin zai samu mukami a aikin Allah kamar misalin yadda jam'iyya za a ce mutum ya yi hidima wa jam'iyya ya ya kamata a ba shi wani ya yi hidima wa jam'iyya na sa faɗi muku abubakar radiyallahu anhu bai musulunta don a ba shi shugaban kasa ba da ya kofi annabi aliyu bai musulunta bai bi annabi ba akan in annabi ya mutu zai zama shugaba ka dubi musallama da ita zan bi ka manzon Allah ina da jama'a ina da karfi ina da dukiya ina da kaza al'umma ta duka gargashi na suke zan bi ka da sharadin in ka mutu ni za a lura sai da bai ce masa wallahi ko aswakin nan da ke hannuna baka san sun shi ba kasa ta Allah yana bayar da ita ga wanda ya dama kuma haka aka yi da annabi ya mutu ya bayar da kasan ga umar abubakar radiyallahu anhu duk wani da shigo musulunci da sharaɗin in an ci nasara za ka ba mu kaza za mu yi maka rafi a aka bari addini na Allah ne ya yi shi amma kai da ka biyo don a yi maka wani abu ko a ɗora ka mukami kaza ko a baka riƙon kaza to bai kamata ma a yadda da kai ba ka fita kawai in gaban ka ne ran ta jiyo ta jiyo za a gaba wanda zai sai kai ran da kuma aikin ka tsaya aka fuskanci eh ga wanda ifi ka tantanta ga wanda ifi ka kafa to shi za a fa yanzu ba gani ko yanki za a tura ne annabi ya fi tura yan areas amur bin al-as ran da ya musallanta ka tuna tsakaninsu da annabi shi karan kansa bai dauka annabi zai gafarta masa ba sai dai jiki da masa a yafe min fa ina ta yi musulunci ya ita a yafe min ya fi ana musamman ga abin da nake ma ga abin da nake ma ishe babu wa ce gari malam za ka shirya yaƙi sai aka ce zai ga yaƙi ga su abubakar na nan sabon zuwa su abubakar su ne wanda aka zama da su tun a darul arkab su umaru nan suka musulunta su aliyu yan gida ne wale ne yau ga amur bin rafi ya musulunta amma shi zai ja wannan runduna ya fi sai gaba kuma Allah ya ke shi na nasara ɗari bisa ɗari har aka samu saboda iliminsa da wurin dare yayi ga fanni aka ce a za a kunna wata yake kaɗai ga fitila kona haka hakura gari ya waye ya yi taimama ya mutane sallah matsayin ka na shugaba ba za ka yi alaba ba sannan ainihin aka je aka tarwa bagarin kasa-kasa suka tsallaka suka gudu aka ce a bi su wurin ita a na aka turo in aka bani shugaba ba ka nufi shi ina san yadda zan yi aiki na ne na fara da zuwa aka yi wannan report zuwa ga annabi aka rubuta masa petition kenan ko ya yi kaza ya yi kaza sai kenan da zuwa aka kirawo shi aka zaka sai mai isa mutane suna so su ji ɗumi ka hana su jin ɗumi sai ce yi eh, saboda mutanen na san su ƴan kintace ne e ba mu da yawa in buka kunna wuta za su ɗuge mu da wannan wutan za su ɗuge adadin mu amma yanzu mun riga mun fi gita su ba ko mu nawa ne ba yawan mu ba kai mu shige su ba sai ya kafa ta wannan to me yasa kai musu sallah da alwala da mama yake eh saboda bar da lafiya kuma gashi an ce wala tulqu aydikum ila tahluka naga in na taɓa ruwa zan mutu yasa nayi alwala sai gaskiya ne to mai isa ta yadda a haura a fame su bayan an yi wargara wannan garin ita a can wurin garin cibiyar su ne wannan yanzu ta muka yi bamu da yawa muka fafa su to in za a koma wasu sai an yi tanadin wurin don na san wurin a yanzu inda suka koma wata mafakar suke za ma su gano adadin mu in suka taso suka same mu ta gyaran Allah sai ta yayi to shi kenan kai wannan yana da wannan ilimin kai kuma don kai ne shugaba shi kenan ka yi jagoranci a kira sai na masa ka kauce dole ana iya duba bai ne ne wina wanda ya cancanta ko yanzu ka zo kai ka cancanta ce wuce gaba zai kai mata ba wani ba zai ce ainihin ni na daɗe don me ba za a naɗa ni ba sannan wannan kwanan nan ya zo a naɗa shi ba ƙabilanci ba ne ba da yi dole aka samu wani da ita cancanta ya fi ka cancanta ya kamata da kanka ma ka ce gaskiya wani afawa ne ya fi ni cancanta a nan wurin da to haka nan sai eh. eh ai alƙawali aka yi masa idan za a ce ba ina aiki ne kila abinda za a biya shi za a biya shi dubu hamsin a ce ba shi dubu biyar a akwai dubu ashirin da biyar ya sadaukar ba zai yi don kuɗi ba amma da ina karantarwa wurin dubu biyar sai da dubu ɗari ya taso yana neman duniya ne a ce maka yana zai na koyarwa a cikin wada sai ga abuja ta zo ya bar tudun wada ta sa abuja in mai zauna tudun wada ko rigafa ko menene kila a dubu biyar za ka koyar da mutum dubu ɗaya a can ku kwara goma za a baka a dubu ɗari wannan ne zai fi sai za ka yi alƙalanci eh? nan ka zauna dubu biyar ne amma ko ɗalibi wajen dubu can ko in ka je dubu ɗari ne ɗalibar ba su ci goma kuma ma karatun ƙarshen ta asabar da lahadi sauran sai dai kai ta buga wayan ka to kaga in gaskiya kake yi da wannan ka zauna nan gurin nan tunda dole an tare ka za a yi ka dan abin da aka alƙawari da shi kai ma ka je kai mantai ne din abun ka والذي يخلصه من رضاه بعمله وسقوطه إلى إليه أمران لا أغنجنه talabu abun waldahu bihi wa sukunuhu ilayhi shine ainihin wanda a mutum ainihin abun da zai taimake shi fita daga wannan na rizahu bi amalihi na kin ahonsa da aikinsa cewa ya yi baninta yana neman aire shi yanzu wasu kudihi ilaihi amurani ahaduhuma na farkon su mutsala a wa afatihi ya kamata ya dinga kallon na kafansa da illolinsa mutum ina da na kafa ya kafa kafa ya kafa kafa ya kafa kafa wannan zai sa ba zai yarda da kansa ba yau ba ma son a ce muna kafa su ne da zara an ce kaza ya same ka a ce zunubi ne duk wanda kaza same zunubinsa ne ka ni wallahi ba na zunubi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa tunda nake ni bana zubi bana kaza ke ikon Allah saboda haka nan gashi nan da da ciwo kaza amma ni na san ban yi laifi ba na fa akwai nan rashin sani saboda duk karatun da ake mana na falala ne wanda ya kaza ina da aljanna wanda ya sadaka kaza ina da aljanna mai karanta kaza ina da aljanna mai kaza ina da aljanna amma ba a nuna mutane musibin da suke samun mu sakamakon ayyukan mu ne shi bai taɓa shi baya musiba musamman ba suna da irin wannan maza ma suna da shi akwai mai rubuta ta kanda da yin magana da baki ba wani ma za a zauna ana fafata da shi shi ne yayi shi bai yana sallah shi fa ina nafila yana fa azumi yana ma azumin nafila da shi har yanzu bai ga kaza ba bai ga kaza ba sai karatun mu ba mu na yau saboda kana abin da ya dauka addini tsakaninsa da Allah bai daukan akwai tsakanin tsakaninsa da mutane addinin kashin bayan sa mu'amala babu addini ga mara mu'amala to hatta tsakaninsa da Allah akwai sauran abubuwa to don haka nan mutum na kafashe ne amma ba za ka ce masa na kafa in ka zauna kana faɗin laifinsa laifinsa laifinsa kana haɗawa kai ma yana tsaman kamar da shi kake kai ka da shi sai don ina laifi ba zan faɗa muku shi ba shi dalilin faɗa muku samun bari ba duk abinda na karanta ni na yi shi ba hmm. ina fafutukan yin fa to haka abin da zai raba shi da yardansa da aikinsa da niswansa zuwa ga aikinsa abu biyu na ɗaya mutsala a ta'uyu bihi mutum da ganin da kafarsa wa a afatihi da illolinsa wa taqasirihi hifihi da gazawansa a aikin ai wancan mutum ne sallah a ɗari hudu ya koma ya kama jema sai girgiza ina cewa wallahi rai kacce ɗauka na yadda da shi kakki ɗauka wannan abun da kika yi na gamsu da shi kin yi ƙoƙari sam ba abun da kika yi wa ma fihi min hajjin nafsi da abun da ke cikin aikin na kasan rai rai ba tana so a yabe ta ba ba tana son a bada labarin ta yi kaza ba tana son a gani tana son a ji labari to wannan abun na neman a gani a ji labari ya rusa ma aiki ka daina ganin ka yi kokari ka daina ganin ka yi kaza mu daina gani in daina gani wa ma fihi min haddin nafsi sannan wa nafidi shaytan da kafan dan a ciki fa qalla amalu ina da wuya a samu aiki min al a'mali illa wal shaytan fihi nasibu ba gani ba idan misalin kana sallah a ce ka kalli Allah na kaga kai waiwaye to shaitan ya zaga wani abu ne idan kana sallah kana tunanin yadda sahun ke da tsawo kun cika shi shaitan ne in kana sallah ka tuno wani bashinka idan kana sallah ka tuno ka zaɓinka wannan kasan shaitan ne saboda haka nan to kaga har shaitan zai ɗauka ya rage me ya tsammani tunanin ka kuma ya tafi wani wuri kana sallah za ka tuna mata kana sallah za ka tuna rikicin ka da iyali ka dawo da ran ta sake komawa ka dawo da ita ta sake komawa kaga sallah rabi da rabi ne dole in ka sallah ka gama ka ce assalamu alaikum sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ka fi da ɗora sauran zikirori a kai don haka rai na da kaso musamman kasonta irin riya sun ba shaidan na da kaso to in ka kalli irin abin da shaidan ya wafta to za ka ga ibadar tafiya da kai ba cikakkiya sai ba daga nan ba za ka yarda da aikin da kai ba ka gamsu shi wa in kalla ko da ɗan kaɗan ne ko fa walin nafsi fihi hazzun kuma rai na da kaso a ciki Su ilan na biyu Sallallahu alaihi عن التفات في rajuli عن التفات an tambayi annabi waiwayen mutum a sallarsa wa kala huwa eh, ikhtilasun yattalisuhu shaytanu domin salatil abdi wata zara ce da shaitan kan zara daga sallar bawa duk waje in kai ainihin shaitan ya zare wani abu idan mutum ya waiga kuma har ya ga baya to wannan ba bai da sallama. ba tunda kusa da bara ne kibla amma waje ko damanka ko hagunka ko sama ko wani mai wucewa a nesa ko wani wane ne in ka kalla shine waiwayen da falla ke dan ke zaren wani abu amma in ka kauce alkibla falla ba kuma babu فإذا كان هذا هذا التفات حركه أي كاغا ne fa. إدوان فنيفا ta فتدوب dama, ko gaba, ko sama. aw lahadihi ko kiftawansa fa kaifa iltifatu qalbihi ya ya waiwayawa zuciya ila ma wallahi yanzu ba ka iya tuna cewa kana kabbara sallah in sallah ta tafi sallah ya ka tuna gadan akwai kuɗi akwai kuɗin cizo ka yi magani ka yi magani kuɗin na yanzu bai warke ba a ƙarshe sa daga nan za ka fara manta ka nawa kai ittifatul qalbi to daga nan yi zaman wala sallar eh hmm? gangadi zai tsayin shiga amma ba sosai ba in gangadi ne bai ta wannan illa ba ma gangadi shi ma dai akwai rashin sanin girman Allah sai gangadi ko a taro ne mutum ya gangadi ana ji ana bada jita jita wata kafa shugaban tsaro ya gengede aka harbe shi da me rpg kan za ta fara kanka da shi ba dai tsadanta ba laifi da aka ya yi girma da matsayinsa kawai aka karwa tsaki da arziki ana mitin a ƙasa yin gingiri jita jita ne isha isha'atu zai ya kamar da su duk wal kabibi amma na san wani na ma ya ji to ka je gaba da kai gingiri ba don sanin rashin sanin girman Allah ba ai ko rashin sanin girman Allah mutum gingiri a gaban Allah yanzu za ka iya zuwa ko gaban gwamna ka yi gingiri a zaɓe ka ake kowa cikin samari ku zo ku je ku ga gwamna ya ce ina neman ya ga samarin kinkinau ko biyar an yi wuta ke da zuwa ka fara baki sai ka shiga ko ya ka dinga zuwa sallah nan ya ga ka tafi gaba sai za a yi gaban Allah ka gingiri ba ma daɗin yi فكيف التفات قلبه الى ما سوى الله haza a'azamu na fi shaitan shi ne mafi girban kafin shaitan min al'ubudiyyati wannan tsaye kenan daga cikin kafin rai الثاني علمه بما يستحقه الرب عز وجل من حقوق العبودية ilimin mutum da abubuwan da Allah ya cancance shi daga haƙoƙin bauta tunda Allah ya cancanci a girmama fa ya cancanci a darajanta shi ya san haka wa adabiha az-zahira da ladabobin su na bayyane wal batinati wa shurutuha da sharuɗanta wa annal abda'ata afwa a'jazu wa aqallu min an yufiha haqqaha da cewar bawa ya fi komai rauni da gazawa da koma baya daga isika wannan ba ba ta hakinta don mutum ya san haka wanda ya da kansa zai ba zai da kansa ya san bai yi abun da aka fashi ba bai yi cikakke ba na kafa ce yayi ai ba zai tafi yana yadda da kansa ba wa an yarda biha ya yarda da ita ya rabbi da yarda wannan ta yi auren ubangiji zai gade to Allah na ya wa batin fal'arifu masanin Allah la ya rada bi shaikin bai yadda da komai min amalihi da rabbi haka ganin ta fi mutum bai yadda da kansa ba duk wanda ya san Allah bai yadda da aikin da yi ko da kai kana tsoro ko an karba ko ba karba ba hila ma ka fusa ko Allah in kai ibada kana cikin tsoro ko an karba ko ba karba ba kana fata Allah ya karba Allah ya dawama, Allah ya karba, to don haka ba ka da dabara a ka. wala yarda nafsahu ba zai taba yadda da ransa ba al'amaratu bisu'i ainihin lillahi ga Allah ta'ala tarfata aini wa yastahi zai dinga jin kunya min muqabalati Allah bi amalihi amma ka ce kai ka iya kai wallahi ba kai gaba ba ba ka san Allah ba ba ka san kanka ba amma da ka san kanka da na kafa da ba ka faɗin haka fasu'u zannihi mummunan zatonsa bi nafsihi yayi wa kansa mummunan zato wa amalihi yayi wa aikinsa mummunan zato da buguduhu hulaha, da kin nan abun da take aikatawa wa huli an fasihi, da kaman numfashinsa wa ya ila bai na bainahu bai na riza bai amalihi wannan zai kange tsakaninsa da yadda da aikinsa warida an nafsihi da yadda da rasa to karatun nan kakakaka da muka istikama ga lokaci kamar yanzu aka fara kamar a ɗora a ci gaba da yi amma ina ganin in Allah da za mu yi mu ɗauki babuka biyu tunda yanzu wannan ikhlafi da ba mu yi shi bayan mun rage abubuwa da yawa da muke bukata mu har yanzu alhazai ba su gama da awawa ba ko kuma da ba goron sallah sai alhazai sun gama dawowa <laughs> yau muna sati biyu za mu tsora gobe insha Allah zuwa dai kila ko kafin wannan satin akwai wasu babuka guda biyu in mun yi su dole mu tsaya a haka za mu koma kuma sauran suka da ake yi wallahul muwaffiq za a zo dawo gobe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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أبننا بالعلم وغيرنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين